muna cikin darasinmu wato na wannan tafsiri da muke ta gabatarwa wace juma a wannan masallaci namu na bakin tashar jega a kowace juma yau 28 wannan juma 28 ga watan biyar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 muna farkon suratu ibrahim ita suratu ibrahim makiya wato an ce mata suratu ibrahim yake sun ya hade sura da suratu ibrahim da ta da mana hakin sata iskanihi iskanihi wala da isma'ila da wadin gaili zizar da yin da bai muharram wannan shine dalilin da yasa aka yi wannan suna wannan sura suratu suratu ibrahim makiyatun ta sauka maka wa ayatu han ayoyinta ihda aw sanatani aw arba'un aw khamsu wa sittina aya tana da aya hamsin da abin nan daya ko hamsin da biyu ko hamsin da hudu ko hamsin da biyar wa mawdu a harraisi jagora abin da take koyarwa kowal wa'azi wani gaske shine yawa mutane wa'azi da kuma tunatar da su abin da aya ya wuce wada ishadu alal wajen lalli ya fahimu kullu aqilin tana kuma shiryawa bisa ga huskar da duk wani mai hankali yana gane ta kullu aqilin duk wanda an mai hankali kuma bi usulubin hakimin da wani usulubi da ake ce ma usulubin hakim yadda da ake suratul karima wannan sura mai karanci ta fara duk tambayi da tunatarwa ila a jazir ƙur'ani ga nuna ƙur'ani ya gaje da kowa ba mai iya zuwa da kamata wal imtinani da kuma abin nan goyi da an ja'alahu bi lisanin arab wato yana ma larabawa gori domin wato ya saukar da ƙur'ani da harshen larabawa wa iqabil anil mu'anidin da kuma tunatarwa ga masu kin gaskiya bayan sun gane بأن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان بدعا من رسول الله محمد بشين فرقه تكن من ذنبه فكونه بشرا أمر غير منازل لرسالته زمان متنبع بالأمر هنا وأن كفور من ذنبه من عند الله إذا عنده فبيري من رسول كما ونينينا من ذنبه إن سوما سكزمه سوما أبنا متعنينا wa daraba lahu masalan bi risalati Musa sai Allah ya sanya mai misali da mandancin Musa alaihi salam da Allah ya aiki Musa ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna da ila hada bani Isra'ila da a gyara halayen bani Isra'ila wa mawizati iyahu kuma shi musu wa'azi bima Allah bai kauna nuni ya faɗa musu ya tuna ta uku ga mutanen nuhu lokacin da suka yi da wa adin kuma ta sauka ga adawa wa man ba da wanda da ke bayan su wa ma lakatu rusuluhum yanka kuma hada mai wahalolin da manzannin nan nasu sun ka zama da shi mina takadiri na karyatawa domin kullum ita ku jera ta a haka yanzu wanda ya hauta ko ba manzo Allah bane sai ka ga mutanen da suka sha abin da ya kauri gaskiya na sun ce karya ne wa ta hada sura kuma sura ta yi magana an mashahadin ga mahalarta min mashahidil akhira ga mahalartocin lahira haisu fi al-ashqiya'u al mujirmun lokacin da marasa arziki masu laifi za su haɗu bi atba'ihim fa da mabiyansu masu rauni wa zakaran ma ya duru na kuma sura ta ambace abin da ke kewayawa tsakanin azzalumai da mabiyansu min da tawilin na jayayya mai tsawo yantahi bita yantahi bita kaddisi aljami'i wanda zai kai ga shigar da dukkan su fi na da jahannama cikin wuta jahannama eh, yadaluna sahiha min yadaluna sahiha su kone da wutar ta summa da rabar ayatu masalan sannan ya sanya ayoyi su zan misali da kalmatul imani da kalmar imani wa kalmatul dalali da kalmar halaka ya buga misali da da habisa da wani ya yace mummuna wa mace sura bi bayani masir zalimin sura ta kare da bayanin makoma a azalumai yawan yi ranar sakamako wa ne ranar abin da shari'a to wannan shi ne abin da sura ta kusa bismillahir rahmanir rahim alif lam ra بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك

لأنه لم da في تاويلها شيء صريح don babu wani abu bayananne da ya zo game da bayanin fasarta min kitabin lahi daga littafin Allah a min kitabi a min sunnata rasulullah ko kuma daga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wa taqaddama al-kalamu ala huruf al-muqadda'ati min awwal surati al-baqara kuma bayani ya gabata game da huruf al-muqadda'a farkon surati al-baqara radio in shaita da wasu in ka so ka ba da bayani to kana iya komawa can hada ƙura'an wannan ƙur'ani, kitabun anzalnahu ilayka littahi ne muka saukar da shi gare ka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam man saukar ma da shi da tukurjan nasu min zulumati ko don ka fitar da mutane daga dubban kafirci nuri da imani zuwa ga hasken imani da izinin rabbihim da izinin Allah ubangijinsu wa yubdalu min ila nur wato qawluhu ila siratil aziz zuwa ga hanyar Allah mabawai al-ghalib al-hamid kuma abin godiya al-mahmud ya Allah ya aziz ya hakimu da izzaka da hikimaka ka kara mana imani da lahiya kuma ka ashe ayyukanmu ka kare mu daga sharorin masu nahin da shi da izzaka da hikimaka ya aziz ya hamida allahi lalli wato allahi adahu bayani ga alhamidu wa ma ba da hu sifatun wato ma ba da hu sifatun lahu wa qura abin rafa'i wato allahu mubtada wa qawluhu alladhi lahu ma bis samawati wato al-aziz al-hamid Allah mabawai abin godiya allazi lahu Allah allazi Allah nan al-aziz wato al-hamid shine Allah Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil wanda abin da ke cikin sama bakwai da ƙasa shi ne mulkin mulki ne ne fa huwa maliku shi ya mallaki abin da ke cikin sama da ƙasa wa khalqan kuma da halitta fa huwa khaliqu kuma shi ya halicce su wa abidan kuma bayi ne na faruwa shi ne ubangiji wa wailul lil na kalma azaba ta tabbata ga kafirai min azabin shadid na azaba wanda a mai tsanani alladina su kafirai alladina adabu bayan alladina a kayata duniya wanda sun ka zaɓi rayuwar duniya ala akira da rayuwar lahira wato duk abin da Allah zai ba su ranar lahira to a ba su shi nan duniya su canye wannan su ne kahirai duk aikin da za su yi don Allah to in dai akwai wanda za a yi a ba su kuɗi kai ne su ne su yi shiga a ba su kuɗi su canye daga nan duniya wannan rayuwar kahirai ke wannan kowane mutum yana da kyau ya tsaya ya rayuwa dai ya ga yadda yake gudanar da ita ayyuka Allah duka ayyuka Allah ne a wa'azi da karantarwa da shirya da jama'a duka ayyukan Allah eh, kuma in mutum ya yi su don Allah ya yi ya yi su don kuɗin da za a biya mai ga wata domin ɗabi'un kahirai ayyukan Allah wanda an na ibada da Allah sun yi son su yi su don a ba su duniya shine ya ce Allah bi ne sai gona wa'annan da sun ka zaɓi alhayatar duniya rayuwar duniya al'akhira akan rayuwar lahira wa yasudduna an nasa an lila kuma suna danne mutane daga hanyar Allah dinin Islam suna nuna wa mutane wato abubuwan da za su sa mutane su kau da kai daga ayyuka addini kuma dai wanda suke ganin mutane da yawa in mutum yana aiki ne da Allah sai su ce in kana yi da Allah ko abinci ba ka samu wa zai ma lalura kaza wa zai ma kaza ai zamani yanzu ya canza ba irin da bane to irin waɗannan duka kun ga su bayan ba su yi dan Allah kuma suna so su hana wasu su yi dan Allah wai gona ha suna neman hanyar Allah ya wajen ta zama karkace abin nan waga ai ya na an ta kuma sabilin lahi ke wajen suna so su ga hanyar Allah ta zama karkatatta wato wanda ya bi hanyar Allah suna so su ga ya rasa abinci sai ko sai ta mince maka ko ta mince ma in ba wai hanya ka ta samun kuɗi ba wanda abu wahala ɗai za ka kashe ta kun ga suna ta neman su da hanyar allah ta zama ta samu matsala ta karkace don a wace mata alhali wa hiya mata hanyar allah daidaitacciya ce ke nafsa ya ga kanta la ya la ruhaman wanda ya saba mu hanya Allah bai iya cuta mu hanya Allah wala man hazala ko wanda ya tabar da ita ko ka ta hanyar da zaka tabar da hanyar Allah ba za ka yi abin nan ba za ka yi nasara ba ko ka ga hanyar da za ka shafar da hanyar Allah ba za ka yi nasara ba a kala ulama wato alhazalu tarku da i'anati wato mutum ya kawa da cikin matsala ya taimaka maka shi aka ce ma alhazal wato tabarwa kamar da kun ka ga mahi yawan ku kuke yau kuna tare da 'yan siyasa inda an to hito an kai muku haihuwa su kai ku abin suna yan abin na ba ku da lahiya su ka ba ku magani don lalura ta taso amma kuma yanzu lokaci ya yi kun tabar da su kun ce wanda zai ba ku kuɗi shi ku kuɗi duk kuɗin da kun ka an sa gare su canza da kun ce ba kuɗin kowa sai wanda ka ba ku kuɗi wannan irin wannan shi aka ce ma alhazal shi ne abin da annabi ya faɗa can cikin wani hadisi ya ce wala ya hazulu musulmi kai ya tabar da musulmi wato kullum musulmi ya zama tare da uwa ne musulmi idan akwai musulmi guda yana tare da kai ka zama da shi tare da zama mai kyawu idan akwai musulmi biyu suna tare da kai wannan musulmi daban ka ba da gudunmawa ga musulmi biyu matsayinsu na guda biyu fiye da yadda za ka ba su a ga guda ka lura da irin wannan ka ba kowa gudunmawa ta yi wani yana da haƙƙi gare ka ka ba kowa gudunmawa ta yi yadda ya kamata saboda haka ya ce onzor ta alika muhammadu fu'ad ka dibi ta alika muhammadu fu'ad abdulbaki ala sahih muslim wa fil amali kuma ka dibi ta alikin ne a cikin al'amali da ibn bishran ya ce wa alam ka sani an fara jama'al karfi ka sani lalle kurin yawa samuwa ma alkalmi tare da bakin ciki ciki duk sanda ka ga zuciyarka ta yi duhu ranka ya ba ta kwarai ta samu bakin ciki to ka yi hankuri kurin yawa na nan ta yi yanzu sauki na nan ta yi wa annan nasara ma alkalmi kuma nasara tare da tabawa take idan abin nan ka shiga cikin matsala mutane suka tabar da kai to ka yi hankuri nasara na nan tare da kai وبلا حديث الذي أخرجه البخاري كان حديثا دا البخاري يفتح ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إلى يا رسول الله أنت يا من الله أي الناس أفضل cikin mutane wahi daraja وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله يجي مؤمن يجاهد في سبيل الله مؤمن وانك جهادي سبول الله بعد دنيا بعد shi ayyuka na yi saboda Allah yake karantawa jihadi na fi sabilillah wa'azi don mutane su ga Allah jihadi na fi sabilillah zuwa neman karatu neman ilimi jihadi na fi sabilillah hajjata sun inganta daga annabi duk waɗanda jihadi na fi sabilillah to mumini wanda an mumina Allah an abin annabi wani mu'mini ya alheri qala rasulullahi sallallahu Alaihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'minu yajahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa mali. mu'mini wanda ka jihadi saboda Allah bi nafsihi da kai ne wa mali da dukiya ce ba wai sai an ba shi dukiya ba tashi ma yana iya tawa ya taimaki ɗalibai ba wai jira ya kai sai ɗalibai sun kawo mai kuɗi ba nashi ma kuɗi in yana da taimaka ma ɗalibai shi kai bi da kai ne ya taimaka musu ya yi jihadi ya karanta shi su wa malihi ya ɗauki dukiya ta yi umarni da ita ya ba su abin da ya ka iya ba su kalu sai sahabbai suka ce sun mamman sannan waka bi mai kala muminin fi sha'abin mina sha'ab momini da ya shige cikin wani rani daga cikin da ya ga mutane da sun koma ga duniya ana ta hitina don da duniya su yi shige wani rafi ya hita batunsu yadda shi Allah ya koma can yana jin tsoron Allah waye da wannan su da shari yana rabuwa da mutane daga shari shi ba ya kulla musu sharin ya koma gehe ya ci gaba da gudanar da abubuwa ne to wannan mumini shi ka bi ma mumini mai jihadi da za mu cikin ziyara ya rahama wa bil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim cikin wani hadisi wanda bukhari da muslim suka fitar an abi hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم ذا الله نأتي ومثل مجاهد في سبيل الله misalin mai jihadi saboda Allah wanda saboda Allah yake jihadi abin da yasa nake ta sa muku wato karatu zuwa makaranta da kuma karantawa jihadi hadisai sun inganta waɗanda na gani kuma na ga ƙur'ani ya ce wa jahiru bihi jihadar kabira saboda haka shi yasa da ce muku karantarwa jihadi na karantar da mutane jihadi na to misalin muminin da ka yin jihadin nan saboda Allah ba saboda naira ba wallahu alam da mai jahili bi sabili Allah shi yasa mai jihadi saboda shi misalin mai jihadi saboda Allah kamar su da sa'imi kamar misalin wanda ka azumi kullum kullum bai ajewa alƙa'imi mai kiyamun laili kullum kullum bai tsayawa kullum azumi ya kai bai ajewa sai ranakun da shari'a ta haramta kullum kiyamun laili shi kai shi kiyamun laili kullum kullum babu ranar da shari'a ta ce ba a yi. amma shi azumi akwai ranar idi karama akwai ranar idi babba in mutum ya je arfa in ya ta yi aikin hajji akwai ranar arfa mutum bai ɗauka hajji in yana bai ɗauka azumi in yana arfa to waɗanda kwanukan su dai ya yi a alƙa'in fi sabilin layi Wata tawakkala lahu lil mujahid fi sabili kuma Allah ya amince ya wasiya lamuncewa wanda ya fita jihadi saboda shi da an ya tawaffahu wato Allah ya yi mai ya lamince mai cewa in ya karɓi ne wajen jihadin nan an yi da kalabu aljanna zai shiga da shi aljanna au yurji uhu salimin ko ya dawo da shi lahiya lau ma'a ajarin au ganima ya dawo da shi lahiya lau tare da ladar da ya samu ko tare da ganimar da ya samu saboda haka ku yi jihadin ku saboda Allah gwargwadon iko da kun ka gane kuyin da kuka yi ciki sai ku gyara shi mutum kullum kadayina wa ma arsalna min rasulun kuma ba mu taba yi ko wani manzo ba illa bi lisani qawmi sai da harshen jama'a do wani manzo da Allah zai aiko yana aiko shi da harshen jama'a ne ya bayyana lahun don shi wasu bayani domin kowane mutum in zai yi magana da harshen da ya sahi da shi bayanin da zai iya yi bai kai kamar bayanin da zai yi da wani harshe wanda ba na shi ba shi yasa kuka ganin hasashen duniya duk kasar da kun ga ta ci gaba bokon ga da aka yi da harshen da taka koyar da shi ba turanci an ba su ba amma in an kai turancin sai an fassara da harshen aka fassara in an rubuta sunan wani ƙarni. kamar ga kimiyya sai a rubuta da harshen su sun shi yasa sun kariya a hadda amerika da ingila haka nan na suka yi da rasha to amma mu don kan mu iya sai an ka ce a yi da harshen turanci ka koyi harshen kuma ka koyi angayi kaga ba ka zama daidai da wannan ka koyi abu guda yan najeriya sun yi ta kokari wasu masu kokari sun yi ta kokari a mai da karantawa da ake da boko wato karantar da turanci duk a mai sai da hausa in aka ja jimla ta turanci a kansara da hausa to an san idan za a yi haka nan kowa zai iya turanci to har yanzu da yake kasa ce ita arewa ba ta da wani jagora ɗan kishin kasa haka wanda mun ka sani babu shi ita arewa ba ta da wannan amma su kudu suna da duk mutanen su suna jajancewa wajen kare ra'ayinsu shi yasa har yanzu ba a yi nasara ba an ce mu a kashi 85 muke cikin 100 su kuma a kashi waɗanga kashi bakwai wa'ancan kashi bakwai ko waɗanga kashi goma wa'ancan kashi biyar cikin ɗari amma su duka kashi goma sha biyar na cikin ɗari kuma na san wani musulmi ka haihuwa yanzu yawan musulmi ya kai kashi cikin ɗari amma duk da haka yake ba mu da jagora munan ko malami ya fito ya fara yanzu kana ganin a yin jinga da yara sun kama bacin uba ne ta midiya a wannan kunga shi yasa ba mu iya samun nasara kamar suka samun nasara su turanci halishin suna da shi suka magana yanzu da ka kai ilorin da turanci aka magana da ka kai ilorin in ka yi katta yi habba sa in ka yi wannan gabas kuma habba sa duk da turanci suka magana me an wahala su in sun yi karatu da shi da shi suka magana ko mutum bai yi boko ba ya iya turanci ko bai yi boko ba ya iya turanci amma mun sai ga boko na aka koyo ne kuma mun karata dan arewa guda da zai jajance ya nemi magoya baya ya tsaya an so mai arewa hakkin su mun rasa mutum guda shi yasa abubuwan sai dai a yi ta tunda su yan arewa ba ciwon kansu ba in ka ji suna ɓace-ɓace wani na wanda ka son bukata ta sai ya ba su kuɗi su dora ɓacin mutane wani na wanda ka son bukata ta sai ya ɗora ba yara kuɗi suna ɓacin mutane komi ka, kana jin so duka gare ka suna ɓacin ubanka saboda yara na wa'anda kuɗi an ka ba su nan su ɓace wanda aka son su ɓace shi to Allah da su da uwayen gidansu Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Yace ba mu taba aikowa ba face eh, wani manzo face da harshen mutane ne don shi musu bayani ya liyo fahimahum don ya fahimtar da su ma a tabige abin da ya zo da shi faidullallahu man ya sha'u bayan sun gane da da sai Allah ya batar da wanda ya so wa ya hadi man ya shirya da wanda ya so da ya halaka man halaka an bayyana tun wa ya haya man haya an bayyana wa huwa al-aziz fi mulki Allah mabawayi na cikin mulki ne al-hakim fi sulhi ko mai hikima ne a cikin aiki wa bi kulli shay'in huwa hakimun ga komai da komai Allah bai hikima ne ya Allah ya aziz ya hakimu da izzaka da hikima ka Allah ka gafarta mana gonobban Allah ka kara mana imani da lahiya makiya da mahasada na tare da mu da na nesa da mu Allah kai mana maganin Allah kai mana maganin duk shirin da suka kulle Allah ka mai ce gare su wala gada harsan na Musa ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ونذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء

وصدوا أنتم harsan na Musa bi ayatina a tisa, lalle ma aiko Musa da ayoyinmu guda tara. Ayoyi tara Allah ya ba Musa wahiyar ya dushi ya ba shi hannu da ya kasawa cikin aljihu ko da ya ka hannun sai ya koma fari in yana so hannun ya koma daidai sai ya mai cikin aljihu sai ya koma hannu daidai wal asa ya ba shi sandar sunna wadda yaka jefawa ta zama maciji wadda nina ya ba shi shekaru na hori wayanda aka wa na hori mai tsanani wa damsul amwali ya ba shi wata aya ta shahi dukiya wayanda sun kama tsamai sai a ce rabbana innaka atayta fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabili rabbana tamis ala amwalihim to an ba shi wannan ayar kuma wa duhani an ba shi ruwan duhani ko wani mutum da a bisa ƙasa ruwa sun kai ga makoshi ne wal jarada an ba shi fara ita ko sai sun kai shirka don fara ta ce shirka wal kumala an ba shi ƙiya da mutum ya ɗauko riga ta sai shiga ƙiya dambu dambu tana faɗowa duka ayoyi ne wadda da an ba shi kwaɗo da mutum ya ta cikin gida ne sai ya iske duk kwaɗi sun cika gida ko ina babu inda zai kwanta har da duk uke ya hau duk kwaɗi sun cika a sun cika shi ma an ba shi jini da mutum ya ɗebo ruwa sai ya ga jini na duka wa'annan ayoyi ne aka ba shi guda guda kowace aya ta zo sai su yi imani da musa falan ma ka shabna ana mana azaba a ko rijita izamu yankusu sadda muka ɗebe musu azabar a sai su walwale alƙawari da duk azabar ta zo sai su ce ya ayyuhal ladhi ya ayyuhas sahiru qul lana rabbaka ya kai mai tsirin nan ka yi muna addu'a ga ubangiji ka sai musa shi ya addu'a saboda wurin su mai yi babban mutum na babu mallami kamata shi yasa suka ce mai tsiri to da an yi addu'a a matsala ta gushe kuma sai su kama hada da shi ya abiya musa duka musa ya zo da wa'annan ayoyi ne ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa qaumahu alkirku da mutane ne kirkawa da yawmin biyu don su imani da shi wa musulmi ma kuma su musulunta tare da musa da rabbil na ga da kai. wa udiya ayatun ukhra kafira kuma an bashi wasu ayoyi daban-daban masu yawa ta amila hamila mahu bani isra'ila wanda za ta dauki mutane ne bani isra'ila allah ya ruju'i an dalali ga su dawo daga barin bata aw ala ala ahad ma zu tawrat ko su dawo su karbi abin da ke cikin at-taura to amma duk waɗanda abubuwa da aka ba annabi Musa ba su sa su suka musulunta ba kuma ba su gyara ba fa kunna lahu muka ce wa Musa an akhrij qaumaka ka sai ka isar da mutanen ka bani Isra'ila min al-zulumati kubri daga dukkan kafirci ila nurul imani zuwa ga hasken imani fahiya misalu inzari muhammad wannan yayi kama da gargadin da muhammad ke yi sallallahu alaihi wasallam wa zakirahum bi ayyamillah kuma ka tunatar da su da kwanuka Allah da ya azabtar da waɗanda suka saba mai ai bi anwa'i uqubati ka tunatar da su da nau'i nau'i na azabobin Allah da ya azabtar da waɗanda suka saba mai alfa'ida mai yawa wa na'amahu ka tuna masa ni'ima ta alfa'ida na koyayya Allah ce afada ala quruni salifa wanda ya malalata ga jama'a da sun kauce wa man hada ilmuhu bi zalika azama khawfu duk wanda ko ilimi ne ya kewaye da wannan to tsoro ne zai yi girma wato zai ji tsoron Allah ya dawo ga Allah inna fi zalika tazkira lalle cikin wannan tunatarwa da ayati akwai ayoyi da kulli sabarin ga dukkan mai yawa hankuri ala da'a ga da'a wa tarkil ma'asiya kuma wanda ka bari sabo wato ala ala ibtila'i abin nan ala ibtila'i wa ala ibtila'i da kuma wanda ka sabarin wanda ka yi hankuri ga da'a ya bar sabo da kuma mai hankuri wa ala ibtila'i bisa ga abin na jarrabawa murimin mai ɗaci ma'ulamin mai raɗaɗi shakurin da na'am mai godewa ga nema ko karanta tarihin magabata to zai zama aya ga mai hankuri ya kara hankuri ya basta wa Allah ko ma ya kara hankuri ga masibar da Allah ya jarrabe da ita ba dawowa zai iya kai Allah ƙara nan banda abinci ya gama can ya kai Allah ƙara can kwana uku ba a yi mintu ba ya ƙara gaba can ko abin cewa ne banda ya ƙara gaba can mata ce ba zai layya yana kai Allah ƙara to inda yana karatu da bai kai Allah ƙara ga kowa ya dai san Allah ya kawo mai wannan jarrabawa kuma shi yasa an ka rubuta arziki ne kuma ya san da shi sannan wazkuru ka ambata ilkala musa da kawai sanda musa ya ce wa mutane ne uzkuru na amatallahi alaikum ku tuna da ni'imar da allah ya gare ku ila an ja ku min ali fir'auna lokacin da ya tsere da ku daga fir'auna da jama'a tai ya sumo na fasu al'azab suna dandana muku azaba wanda an mai muni wai zabbiruna abna'u abina'ahu suna yanke diyan ku maza al-mauludi na aka haifa kamar da ya gabata wai sayu na nisa kun suna rayar da ɗin kuma ta ayyar sabu na nisa kun suna barin su ba su kashewa wala ya kasu nuna wannan ba su kashe su da ba da kana saboda magana sashen bokaye wani boka na ya gaya masa ra'auna inna maudu dan da duba bani isra'il lalle akwai wani ɗa da za a haifa cikin bani isra'ila ya kunu sababa zahabun mulki fir'auna zai zama saniyar gushewar mulkin fir'auna kusan su masu mulki duk abin da kawarshe su wato bokaye bokaye su kawar da masu mulki duk wanda ya ce yana hulɗa da bokaye babu radda zai zanna lahiya da bokaye da masu mulki 'yan siyasa dai ka hulɗa da bokaye yanzu nan garin sai malamai su ɗauko bokaye su kawo su nan su aje nan garin su yi musu ta'aji malamai masu wa'azi nan garin sai su ɗauko bokaye su aje haka suka yi ba a sani ba idan sun taice can sun yi wajen ga za su kawo bokaye abuja ba ana da su kamar a kai su sai mutum ya ajiye ce to shi ma za a ɗanyi mai aiki da kwan sai sun gama mai goro ne na aikin da za su yi iya kai su wajen mai gida wato mai gida shi ba shi kaya a rufe idon mai gida da zuwa mai gida ya ba shi kaya da ya ce ya kyauta in sun ka gama mai sahi sannan ya kwashe su ya kai su abuja can wajen mai gidan da yake a kawo mai su malamai ba yanzu nan garin in kanka suna aje malami wani wuri sun ce malami na suna yawan zuwa wuri ne amma sai da daddare sai da daddare to ba a zuwa wuri ne da rana sai da daddare to boka to aza suka yi ba a sani ba to an sani ba har da ni da nake can almusira duk ina da labarin su ba kun gani can cikin daji ba hadda ni da a cikin daji ina labarin su wannan hitina ce ta kai ko ina dore 'yan siyasa ɗaya ka unhani da bokaye amma yanzu har da malamai to da su da bokayen su Allah kai mana magani. duk shirin da suka kullawa Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su wa bi zalikum a cikin wannan al-inja wannan tsirawa aw al-azabi ko wannan azaba akwai bala'un wato abin nan ni'ima Ina in'amun alaikum akwai ni'ima gare ku da ija'ikun da ya da ku idan amun bala'un kalma ce da ta ka ɗaukar ni'ima kuma tana ɗaukar azaba to idan an fassara ta da ni'ima wato tsira da ku da an kai shi ne bala'un aw ibtila'u lakum ko kuma jarrabawa gare ku bima asabaku min azabi daga abin da ya same ku na azaba in an fassara shi da azaba to halaka da ta same ku ita ce bala'un min rabbikum daga Allah ubangijin ku azimu kuma wanda an mai girma wa yasa azana rabbukum ka ambata su da ubangijin ku ya ba da sanawa kun san al'azanu sanawa almu'azzini yana yin azanu dan ya faɗa mutane lokacin sallah yayi to wa yasa azana rabbukum ka ambata su da ubangijin ku ya ba da sanawa ya ce a gaya ma al'umma la in shakartum ni'amati wallahi in kun ka gode ma ni'imata bit tauhidi wa da'a kun ka yi min tauhidi kuma kun ka yi min da'a la ajidan na kun yace na rance da Allah sai na ƙara muku ni'imar da ni ba ku idan kun ka yi min godiya kun ka kadaita ni da ibada kun ka zan masu yawan ibada kun ka kadaita ni da tauhidi yace na rance da Allah sai na yi muku ƙari ga duk ni'imar da ni ba ku sai na ƙara muku amma ku san da sani kuma wa wala in kafartu wallahi in kun ka butuce mini ai mun na'ama kun ka butuce mana ni'mata bil kubur wal ma'asiya kun kai kafirci ko kun kai ayyukan sabo in ba ku ni'ima ku yi amfani da ita ku dora sabo la ku wallahi zan muku azaba dalla alayhi abin da ya nuna haka nan inna azabi la shadida lalle azaba ta mai tsanani ce saboda haka ku lura da irin wannan ni'imar da Allah ya muku jama'a ku gode musamman ku mutanen jega za ka iske da waya ka ga gida wanda babu 'yan kasuwa ciki ne kuma sun samu abin da ya yi ƙarfin abin da suka lura da shi wani gida guda za ka iske abin da aga akwai mutum guda ciki abin da agare shi ya ishi rabin mutanen garin da kuma ba ɗan siyasa ba ne amma abin da agare ya ishi rabin mutanen garin daga harkunsu a ƙarshen su rabi amma kowa ka iske kuka kowa ka iske kuka don kashe 'yan mutane ai wallahi yanzu kasuwanci ɗaya na aka yi babu wani abu da aka gane ba bakin maciyaci na aka yi babu abin da aka gane ma a kaka abin nan kaka yi babu abin da aka gane ma kaka yi to ku yi mai godiya don shi muku ƙari ku yi mai godiya duk wanda a cikin rana dare da rana yana gona da dare ma wani bi sai wajen karye goma na dare ya kadawa da ban ruwa Allah ya hisse da cikin wurin nan ya kawo shi ya bashi dan tebiri cikin inuwa darbejiya ya kamata ya gode ma Allah dan ya sa an samu ci gaba amma sai ka biyo hawa ne barka da kasuwa <laughs> masu kasuwanci na cikin da suke aiki barka dai da shan inuwa ai mu dai da kasuwa wai Allah cikawa wai da Allah yake baka sa hali ne ba sai ya an shi komi da komi da gare ka bayan ya yaba maka bashi ya yi ma yawa sannan ya an shi komi da komi kuma ya an shi maka lahiya ya sa mata ka ta yi a duk abin da zai yi na ruwan Allah tun da ya saka bako da ya mai ya bashi nan ma ya yi ai wani bako na an ka bashi yana cikin wanga hali an ka yi zo iska ya fi ya yi da shigewa ne yana cikin wanka hali ya shiga wanda yake cika hanka ka iso iska hanka ka iso iska yake ta duk abin da kun kaga Allah ya yi da gangaye shi kuma ba bisa ga jahilce ka ya san komi Allah ya kare mu ku yi mai godiya ku bai mai gudunci ku yi mai godiya ku yi mai godiya babu abin da Allah bai wa mutanen je gaba na duniya kan babu abin da bai musu ba kun babu wanda ka wa Allah bai mai ba kace Allah bai mai mutunci na yi ko dan wana cikin ya yace Allah bai mai mutunci na yi lalura da azama kai ne an bai samu abin yin ba wai bashi abba ai ba an bashi sai dai abinda ba nashi bai azama kai ne shi yasa ya kaba shi Allah Allah ya kare mu wa qala Musa li qaumi in takfuru antum Musa ce wa mutane to ko in dai kun yi mai butulci in takfuru antum in dai ku kun butulce mai wa man bil ardi jami'an da ku da duk wanda a cikin kasa gaba dai kun kafa toce ba fa inna allaha ganiyun an halki ko ba ku bi shi ba Allah ya wadatu ga halittu ne hamidun kuma dole a gode mai mahamudu bi sunni dole a mai godiya ga aiki na bihin ga al'umma yani al-iqab ayi sawa'un akana fi dunya am bil akhirah ko na duniya ko lahira Allah aikin da dole a gode mai ya Allah roƙonka maka ya gani ya hamide ka taimaka mana Allah a gani na da rika amman cewa Allah ka hidda zukatan mu ga kowa a duniya da lahira in ba kai ba zukatan mu Allah ka hidda su ga kowa a duniya da lahira in ba kai ba kuma a gani na da rika amman cewa la taj'al na wa bainaka fi a ahadan cewa ya rabbal alamin ya aziz ya hakim alam ya'tikum ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم بأفواههم وقالوا إنا كفرنا labarin na gabaninku ya zo maku ƙaunar nuhu labarin mutanen nuhu da sun kai butulci allah halaka su yi wa adin da labarin adawa ƙaunar hudu mutanen annabi hudu da sun kai butulci allah halaka su yi. wa samuda da samudawa samuda su ne ƙaunar salim mutanen salim su ma sun yi butulci ya halaka su walladina min ba'adin da wayanda sun ka zo bayan su masu yawa annabawa da yawa la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san yawa su in ba Allah ba da kasaratin saboda waɗanda sun ka zo bayan waɗanda annabawa suna da yawa ƙwarai ba wanda ya san yawa annabawan sai Allah kawai wannan aya ta nuna adadin annabawa Allah kaɗai ne ya san shi ya ta rusulun bil bayyanati manzannin su ta zo masu da hujjoji bayyanannu bil hujjajil wadiha da hujjoji bayyanannu ala sidiqihim wadda ta nuna annabawan abinda suka zo da shi gaskiya ne faraddu al'ummamu a sai al'umma suka mai da hannuwansu fi abuwayin su ai ilaiha zuwa gabakunansu liya addu alaiha don su cije hannuwan min ta zai saboda sun ji takaici kwarai yaya annabawa ka magana ga su ba masu kuɗi ba su ɗiyan masu kuɗi ba ba sarakuna ba wakila an ce kazzabu a rusula sun ta manzanni wa raddu ma ja'u sun kai raddin abin da sun kazo da shi wato fara du'a yi dai hon bi abawayin wato sun yi radda duk abin da annaba sun gabo da shi wakila kaddabu hon bi abawayin ko an ce sun bude bakunan su sun kawa sun ka kare ta annaba wa raddu a kawala sun kai raddin magana annabawa wa qalu inna kafarna bima ursiltum bi suka ce ma annabawa mu mun kafir cewa abinda da an ka aiko ku da shi biza mai da kun ka ce wai an aiko ku wa inna la bi shakkin mu muna cikin shakka mai mata da una na ilayhi muribu ga abin da kuke kira mu gare kuma shakka mai yawan kokonto mu kiyon riba wanda ka aika aukar da mutum cikin shakka da kokonto kala rasulun sai manzanni suka ce ba barin wa'azin za su yi ba tunda kana wa'azin ka ba don an kowa ba don Allah kaka yi baka ce kowa baka kuɗi ne ni ka sa ka bari ha in kana son ya baka kuɗi kana yi don kuɗi ya babba da kuɗi ka aido da ka bari saboda haka kalar rasulun sai manzannin suka ce abdullahi shakku yanzu allah da nan maka ce ku kaɗai shi da ibada yanzu akwai shakka ga allah cikin ku babu akwai wanda bai san akwai allah ba istibama inkarin wannan tambaya ce ta musu ai la shakka bi tauhidi babu shakka ga dalilan tauhidi le da la ilahi zahirati alai saboda akwai dalilai bayanannu wa'anda suka nuna allah guda ne fatir samawati wal ardi Allah shi ya kage halittar sama bakwai da ƙasa min jumlatul dalail wannan yana cikin jumla dalilai adalatu alai wanda ka nuna tauhidi ka dibi sama ka dibi ƙasa kowai su to shi na an gace ce ka bautawa kun ga ai ajibu shakki mutum ya ce yana shakka akwai ban mamaki fi wujudu fatir samawati wal ardi ga samu wanda halitta sama bakwai da ƙasa yada hukum kuma shi wanda ya sama da ƙasa yana kiran ku ila da'ati zuwa ga da'atai da ya gafira lakum min dhunubikum don ya gafarta muku zunubi daga cikin zunubanku min za'ida da ya gafira lakum dhunubakum wa inna al-islama ya gafiru ma qablahu musulunci yana goge abinda a gabani ne duka al-islamu ya jubbu ma qablahu kuma wani hadisi sahihi ya ammata ya ta bidiya ko kuma min dunubikum da ya haraji hukuki da badi don kenan za a hidda hakokin bayi amma dai zahirin hadisin ya nuna duka Allah zai gafarta zunubai har da haƙoƙin bayi Allah na gafarta ma wanda ya yi su ba yana musulmi ba yanzu yan musulunta ya dawo ga Allah to Allah zai gafarta mai har da zunubai ne na farko abin nan don Allah ya gafarta muku wai a ya yi muku jinkiri bila azabin ba tare da azaba ba ila ajalin musamman zuwa ga ajali a bayan ambato ajalin mawuki. qalu sai suka ce in antum illa basharun mithluna ku manzannin ga ba kowa kuke wafaci mutane kuke kaman mu yanzu mutum shi za a yi ko muna ya zan manzo kudi ba waɗanda ba su yarda mutum ya zan manzo ba suna ka tawo mutum ka rika duci shi a Allah ne in ya kai ga wani duci mai kyau wanda ya wanga sai shi jiwa da wannan Allah ya dauke wanga duci kuma ya samu sabon Allah wai kuma mai bautar duci ga shi na wai mutum bai zama manzo bai zama ɗan aiki ɗaya daga Allah zuwa ga abin nan amma ga dushi ya zama Allah ba sa abin shigantaka ne shigantaka ce kawai ba wani abu ba a ƙalu yana an tuyin labashirin mutuna suka ce ku ba kowa ba ne face musulmi mutane na kaman mu turi na an ta dona amma kare abu da aba'u na ku dai manzannin ga so kuke yi ku danne mu ga abin da babanninmu ka bauta mina a sana na gumaka to ku san da sani ba mu bi fatuna bi sultanin mubin ku ce ku kawo mana hujja bayyananna hujjatun zahira hujja bayyananna ala sulhi kun duk hujjojin da sun ka kawo ba bayyananna na ba a kawo musu wata wanda suke su qala rusulu qala rusulu inna إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فما كان لنا أن إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد سبلنا ولنصبرن على ما kala allahun rasulun sai su sun kace musu gaskiya ne da kun kace mu mutane ne kamar ku gaskiya ne mutane muke kamar ku mu ba allah muke ba kun mu ba mala'iku ba ne kun mu ba aljannu ba ne in na illa basharun mithlukum ai ma na hanu illa basharun mithlukum mu ba kowa ba ne face mutane na kamar ku gaskiya ne wanda kuka wada mu ma mutane na kama kultun kama wadda kuka bada amma ai mutum ba iri guda yake ba yanzu ba duk mutane muke ba ba buhari mutum na kaman mu ba wa a shugaban ƙasa to dai muke da shi yanzu to amma ai mutum na wani muke mutum sannan mu dawo nan cikin gida mu dibi abin da malamai da masu kuɗi za ka ga wani babban mai kuɗi mutum na wadda kake mutum ɗaya kake da shi za ka ga wani malami na ɗaya kake da shi saboda haka ai don mutum na mutum ba wai don mutum iri guda na ba wani mutum yana da bambanci da wani saboda haka manzannin suka ce ai ma na hannu illa basharun misalinku mu ba kowa ba ne face mutane ne kamar ku amma ku san da sani walakin Allah ya munnu alaman ya sha'u min ibadi sai dai Allah yana yin baiwa ga wani mutum wanda ya so cikin bayi na ya bambanta shi da sauran mutane bin nubuwa ya bashi annabci qala Allah ta'ala fa wajada abda min ibadina sai suka samu wani bawa cikin bawoyi bayin mu na fa rahmatan inda na mun bashi rahama daga wurin mu wa allamnahu min ladunna ilma mun bashi ilimi daga wurin kun gani annabi Musa shi a manzon Allah a wannan lokaci shi an manzon Allah amma kuma an bashi manzanci amma kuma akwai wani babban mallami na can ya tsara shi karatu kuma ba a san shi ba da musa ya yi wa'azi sai allah an kai mai tambaya a game da mai ilimi sai yammanci sai ya ce shi sai allah ya ce ina da bawa majma'ul baharai ne ka ce wuri ne ka yi karatu musa ya tashi ya ce bawa ne amma ba ɗaya ke da musa ba ya tsara musa karatu musa ya ce wuri ne ya zanna ya yi karatu kun gani Allah ko mutum guda mutum mutane mutane na yana bambanta wani da wani kun ga ga wancan bawa ya yi musa ilimi amma ko gida bai da ga musa har da almajirai da abubuwa ga sunan da an ka kai har ya halaka fir'auna ya zama ya mallaki ƙasa misir gaba da shi musa ga wannan bawa yana can kwanci daji ko tabar ma bai da kuma shi ma annabi ne ga maganar mai yawan malamai shi wannan bawa annabi na amma ko tabar da zai kwanta bai da kuma bai da gida gehen duci yake zane guda gari ya shi da rabi ya lullaba rabi ya yi hilo da duci shi ya samu sa ya kwana inda yake amma bai san shi na ba sai da ya hita ya koma kwana yana ta yayi yini yana ta ya kwana yana ta yaya sannan ya tambaya yaro ne kawo abinci ya ce abinci ya bace wurin nan da mun kai kwana musa ya ce to ko can shi na maka bara inda duk abinci ne ya bace mallamin nan na wurin sannan sun ka dawo ba ko waje da abdan min ibadin sun ka yake bawa ko cikin zane zurzubi cikin bayan A ce na fara rahmatan min inda amma duk da haka mun ba shi rahama daga wurin mu wanda ban ba annabi Musa ba wa allamnahu min ladunna ilma mun ba shi ilimi daga wurin mu wanda ban ba annabi Musa ba saboda ko mutane guda na eh, ba abin nan baiwa Allah guda ta gare su duk ga mana ai ai wasan ku duk sun tsare nan su duk wasan ku sun tsare nan su wani ma har da baba na yahya har baba na yahya ga rayuwar duniya ko ga addini wani yahya baba ne to baiwa ce ta Allah duk mutane mutane na amma walakin Allah ya munnu alaman yasha'u min ibadihi wa ma kana yan bagila na don haka bashiwa wa gare mu in annabawa annati ya kullu sultanin mu zo muku da wata aya ai ayatin wa burhanin wata aya da wata hujja ala sidiq ma na kullu ga gaskiya abin da muka wadi ba mu da izinin kawo muku wata aya illa bi iznillahi sai da izinin Allah ai bi amri sai da umarnin Allah la'anna abidun marbubun don mu bayi muke wayanda ake bautawa don haka sai abin da an ce mana shi muke yi wa alallahi kai jama'a ko ku bi mu ko kar ku bi mu wa alallahi falai tawakkalul mu'minun kai jama'a mu jama'a mu kowa duk wanda amumini ya dogara ga Allah wadanda akwai fada tsakanin mu da su kun gani annabawa na shi da mutanen su ko dogara ga Allah waɗanda da kuma gani akwai da jama'a tsakanin mu da su falai tawakkalul mu'minuna ala Allah mu'minai su dogara ga Allah saboda wani lokaci dole sai ka dan zabarantar da mutane in ka hangi abin da ba su hanga ba ayyata gode. wa malana me zai a sai sun ka dawo suna ta cuta annabi musa da jama'a kai sai musa ya ce mu mun dogara ga allah wa malana kun babu abin da zai hana mu wato manzanni wa manzanni suka ce wa malana babu abin da zai hana mu allah na tawakkal ala allah mu dogara ga allah mu kan mun dogara ga allah kuma babu abin da zai hana mana dogaro ga Allah ai la mani alana min dalika babu dalilin da zai hana mana dogaro ga Allah saboda shi wanda duk ya dogara ga Allah wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi ka bar ganin yawan jama'a komi yawan su inda ka dogara ga Allah duk ba su karin Allah saboda haka ya ce ko dogara ga ya ce don haka yake babu abin da zai hana mu dogara ga Allah wa kada hadana subulana kuma gashi ya shirya mu ga hanyar mu wato hanya ta wala nasbiranna ala ma alaykum na sai suka ci gaba da cutar Musa da jama'a ta ce wallahi za mu yi hankuri ga duk cutar da za ku yi mana wagga hanyar ta Allah ba mu barin ta amma gawai kenan wai shi kenan wai wai ka samu jari ya kai lai kai ma Allah ya anshi jari shi kenan sai ka dawo ka da fushi ga mutane wallahi duk wanda ya ban shi ne ka nan gaba kaɗan ba ɗaya za a yi talakawa garin ga waɗanda ba su da iyaka talakawa za a yi su in sha Allah akwai masu kuɗi da za su kiyace nan gaba su sai da firin gama su komo suna mauta wadda sun ka bar Allah Allah ya yi musu bai rike kowa sun ka ce wallahi wanda ya ba su kuɗi yanzu duk kuɗin gada Allah ya ba su ba su damu da su ba wani suka kallo to su jira hushi ne ba dai ya ce wala in kafartu inna azabi la shadidun ba ku jira Allah ya gwada mana ƙarshen sa ya saka an kare lahiya ku ga wanda za a talauci Allah ya gwada mana an kare ta lahiya ku ga wanda za a talauci je ka ku ga wanda za a ta sai da gidaje ku ga wanda za a ta sai da abubuwa sai kun ga abin tausayi ku rubuta ku aji in dai sakamakon mutum yi ma Allah butulci Allah shi maka komi ka dawo shi wai kai wallahi duk wanda ya fan kuɗi ya zan zanci duk kuɗin gada a gare kawai ba ka su duk baka gane su ba ka bi sai dai yan kuɗin da ɗan siyasa zai yi kama ga hannu yanzu to ku ta yi kakkabe Allah za ku ga abin da za a yi Musa ya ce to mu dai za mu yi hankuri wala na tsira na wallahi tallahi za mu yi hankuri alama a bai ga cutar duk kuka yi mana wallahi sai mai hankuri ala ala azakum mashutakum wa ala Allah fala yatawakkalu mutawakkilu ga Allah masu dogaro duk su dogara ga Allah ala fala yadumu su dawama ga dogaro ga Allah wa zubutu su tabbata ala tawakkila alai ga dogaro ga Allah fa wakula awwal bi ma'ana ihdasu da suka ce fala yatawakkalu mu'minun wato mu'minai su hara dogaro ga Allah ai fa zikrihi ka dogara ga Allah wa bi kifayati ka dogara da cewa da Allah yayi wa man yatawakkala ala Allah wa huwa zu ka da wannan kifaya wa du'aihi iyyaka anna wa difa'ihi iyyaka anna kuma Allah shi zai ture mana ku wa tsani abin wa ala Allah bala yatawakkal mu'mini addawamu alaihi wato muna dawama ga tauhidi tawakkulin nan wa tawakkulani muku tarifani saboda haka tawakkalun biyu daban-daban suke tawakkuli guda fara farawa ne tawakkuli na biyu dogaro na wato ci gaba na da to Allah ya roƙon ka muka bi asma'ikal husna kulli wa sifatikal ula ma alimna min hawa ma lam na'lam ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunuban ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ka kara mana ibadarka ka kara mana ikhlasi saboda girman ka Allah ka warkar da mu daga ciwo ko wani muna da ka Allah da makirai Allah inda duk suke da makiya da ma'asada Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka yi mana maganin Allah ka yi mana maganin su duk shirin da suka kulli zuwa gare mu Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su Allah ka kare mu kan mu kulla mu kowa shi kuma kada mu yi ya kullawa kuma ka shirya mana da mu ka tsare mana su